الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بها والسلام عليكم ورحمة الله mu da haduwa a wannan maraice na litinin shida ga watan rabi'in isfani a shekara ta 1439 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 25 ga watan 12 a shekara ta 2017 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji saba dan koli kamar yadda sanarwa ta gabata Allah ya kaddara mana mu haɗu a wannan lokaci don mu tattauna kan wani abu mai matuƙar muhimmanci cikin al'amuran addininmu shine sharuɗin da ya kamata ko ya wajaba ga dukkan wani musulmi ya san su ya kiyaye su domin ayyukan da yake yi su zama karɓaɓɓu a wajen ubangiji subhanahu wata'ala domin dukkanin fafutukar da ake yi a wannan rayuwa shine mutum ya yi abin da Allah yake so kuma ya samu dace a wajen Allah ne ya karɓa masa za mu ga annabawa kansu tare da matsayinsu da darajarsu da martabarsu a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ya fi ɗaukar hankalinsu annabi ibrahim alaihi salatu ubangiji maɗaukacin sarki ya sanya shi ya gina ɗaki mai alfarma na ka'aba wa izbawwa'na li ibrahima makana allah alla tushrik bi shai'a wa tahhir baytiya lit na wal-aqifina war-ruk'i sujud a wata ayar wa idh yarfa ibrahimu alqawaid min albayt wa isma'il sai Allah yake suna cewa kuma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ya nuna wa annabi Ibrahim ga inda zaka gina min daki kuma ya umarce shi da wannan ginin kaga ko shakka babu aikin Allah ne yasa a yi shi ko tunda Allah ne yasa a yi shi aikin zai zama ibada annabi Ibrahim ya zama shine lebura a burkila ɗansa kuma ismail ya zama shine lebura suka kama aiki ga dangadan kamar yadda allah ya sa su amma tare da haka fargabarsu da faɗuwar gabansu ya zama kada su wannan aikin allah bai karɓa ba shi yasa suna cikin aikin ma suna addu'ar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya allah ka karɓa mana domin mun san kai mai ji ne kuma kai masani ne to haka nan matar imran mahaifiyar na na maryam alaiha salatu wassalam lokacin da ta yi wa allah bakance na abin da ke cikin cikinta fatanta shine allah ya karba mata wannan bakance ya sa abin da ta yi da nufin ibada ya zama ya samu karbuwa a wajen allah kuma ta samu dace قالت rabbi inni نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك سميع الدعاء a ƙarshe sai Allah ya ce fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha ko wa kafalaha zakariya ko zakariya a cikin suratul mu'minun Allah maɗaukacin sarki ya ba da wani labari wanda ya ɗauki hankalin da yawa daga cikin muminai har ma da uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mace yadda Allah madaukakin sarki yace wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sune bayin da yu'tuna ma ataw suke bada abin da muka ba su sawa'an na dukiya sawa'an na ilimi sawa'an na lafiya sawa'an na mukin rayuwa suna yi wa Allah abin da yake so da damar da ya ba su to amma sai Allah ya ce wa qulubuhum wajila tare da haka zukatansu suna cike da tsoron annahum ila rabbihim raji'un sun san wajen ubangiji za su koma watan wataran nana aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace wannan ayar shin tana magana ne akan mutumin da yake sallah yake sata tana magana ne akan mutumin da yake azumi yake zina tana magana ne akan mutumin da yake yin biyayya da Allah kuma yake saba mai sai annabi yace la yabnata siddiq ba haka bane ba ya ce as-siddiqu ayar ba tana magana bane akan mutanen da suke aikin da'a kuma suke laifi a'a tana magana ne akan masu yin aikin da'a ziryan